jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barka da zuwa wannan channel ta skill practice hausa a wannan bidiyo zan gabatar muku da wata dama ta musamman ta koyon kwamfuta a ƙarƙashin hukumar nitda wannan dama ce ta sosai wanda da yawan mutanenmu ana barin su a baya wurin ribatar wannan daman ganin haka ne yasa nake ƙoƙarin gabatar muku da wannan sannan kuma ina ƙarfafa muku akan cewa kada ku yi ma wannan daman rikon saku-saku wannan karatu ne na zahiri sannan kuma zai iya yiwuwa ya kasance akwai wani bangare na online karatu ne da aka ba da daman mutane za su cika a ta yanar gizo ta hanyar amfani da link na da suka bada hukumar nitda ta ba da wannan damar yin karatu online din sannan kuma mutane suna nan suna ciccikawa amma ya kasance akwai karancin mutane musamman a arewacin najeriya wannan ne dalilin da ya sa ga cewa bari mai promoting wannan da mutane su san halin da ake ciki su ciccika wannan program din akwai darussa a cikin wannan koyarwa har wanda sun kai guda goma sha biyu wannan darussan ya ɗauka da, da artificial intelligence machine learning data analysis and visualization, data science, animation, DevOS, game development, cloud computing. So waɗannan darussa ne na musamman wanda za ka iya kashe kuɗi masu yawa wurin karanta su idan za ka ɗauki nauyin kanka a wannan karan an ba da damar koyon su a kyauta. Wannan dama ce da za ka iya samu ka kawo ci gaba masana'arka ko kuma ka samu daman neman aiki bayan ka gama wannan karatun sannan kuma idan an gama wannan karatun sun ce ga wa'inda suka yi kokari za a iya ba su kwamfutoci wanda za su yi amfani da shi sannan ko ba za a baka kwamfuta ba duba da tsadan wannan darussa ya kamata a ce mu yi azama wurin koyan su wannan darussa ne da suke da amfani matuka a ɓangaren ict sannan kuma idan har ya kasance ko da ba fil ɗin ict kai karatu ba mun san da cewa a yanzu fanni na ict shine technology da ya wayi gaba ɗaya mu. duba da cewa ta fannin ict ne kuke kallon wannan bidiyon saboda technology da aka samu na recording audio da video da kuma youtube da za ka zo online kana kallon abu ba tare da nisa ya kasance iyaka tsakaninka da wanda yake koyarwa ba so wannan dama ce da ci gaba da aka samu kwarai ya kamata mu ribace ta mu karanci hakikanin wannan karatun a maimakon complain da yawancin mutane ake yi na babu aikin yi da sauransu za ka iya farawa ka karanci darasi online kuma ya zama cewa ya zama ma sana'a ko kuma wanda wannan sana'a za ta iya kasancewa ƙashin bayan rayuwarka sannan kuma idan ya kasance kana da sana'a za ka iya amfani da wannan ilimin wurin kawo kicin ka ci gaba kamar misali masu ui ux design za ka iya designing application ko kuma ya kasance ka dinga ba kamfanin ka tsaro ko kuma kamfanin da kake aiki idan ka karanci cyber security so wannan dai dama ce da ba zai yi mutum ya iya iyakance yadda za ka amfanuwa da za ka yi ita ba a je a yi wannan karatun muna maku fatan alkhairi cika wannan program din yana da matukar sauki in har ya kasance yadda muke nuna muku registration online za ga cewa wannan form ne mai matukar sauki ga waɗanda suka saba yin crypto bayan kuma za ku ga cewa a wannan program ɗin ya kasu kashe-kashe da dama amma mafi mahimmanci shine na ɗalibai wanda za su yi karatu da kuma training providers wanda za su koyar idan ya kasance kuna da ƙungiya ko kuma makaranta da kuke karantar da darussa na kwamfuta za ku iya apply a matsayin training providers shi ma za su biya ku a farashi mai kyau kamar a yadda nake ji ina jin cewa an ce za a biya duk darasi daya zai kai miliyan ɗaya so domin bibiyan ƙarin bayani a game da wannan za ku iya bibiyan shafin su na social media facebook da twitter sannan kuma zan sanya muku link na registration din a description na wannan bidiyon